hukuncin kisa ga wanda ya zagi manzon Allah hukuncin wane ne hukuncin shari'ar musulunci ne Najeriya shari'ar musulunci ake aiki da ita to ya kamata ku zama masu wayo masu hankali masu basira common law ake aiki da shi nan muna muku fatawa ne dangane da abin da musulunci ya ce yanzu in ka yi zagi in ka kashe an ka kai ka kotu wace kotu za a kai kotun musulunci ko eh kotun nasara za a kai ka don haka ga you have to be extra careful kurakuran da ake yi ‘yan an ka zo irin wanda an ka yi nan garin a ɗauki bidiyo wallahi wannan rashin wayewa ne mun ji ciwo kwarai amma sannan ba lokaci ne na zuwa a yi gyare-gyare ba amma tun da wutar ta lafa to za mu zo sannu-sannu mu yi gyare-gyaren kurakuran da an ka yi yanzu misali bayan an kashe debora sai 'yan iskan niger delta 'yan ipob sai sun ka zo sun haka shi harira da 'ya'yanta hudu mata eh kun ga bidiyon waɗanda na kashe ta sun yi bidiyo to yanzu kafirai sun yi hankali sun kashe ta ko ba su kashe ta ba iyaka dai kun gane ta ɗaya ga ta an halbe ta da albarusai da ita da 'ya'yanta amma babu hoton waɗanda na kashe ta shine aikin wayewa shine aikin hankali amma ka diba inda mutum zai zo ana bidiyo ni ne kashe ni ne kone ta ga ashana wannan wannan tsakanin da Allah bai yadda ya ba mun ji ciyon wannan abin amma wannan lokaci ba lokacin yin gyara ba ne, don in mun ka ce mu hito da su to mun buɗa mu hukuma dama su yi abin da ba daidai shi yasa mun ka kyale amma Allah ya sani ba dubba ba mun yi Allah wadare da waɗannan abubuwan ina fatar kun fahimta don haka don Allah ku zama masu hankali yan watannin baya yanzu ba a yi shekara guda ba wasu bayan Allah da jihar Osun Osun ne ko ko Ondo ma jihar Ondo eh sun ka tai wurin gaida Sheikh Dahir Bauchi sun ka tai Bauchi sun ka sun ka gaida Sheikh Bauchi suna dawowa sun kawo Jos Arnan Jos sun ka tare sun kai musu kisan gilla ku iya kakko kun ga bidiyo inda aka yi musu jana'iza amma kun ga bidiyo waɗanda kashe su yanzu Arnan Jos mahaukata masu shan burkutu sun hiku hankali ku ku ku yi abin da gwamnati ba ta yadda musulunci ya ce a kashe amma gwamnatin Najeriya ba ta da a kashe ba kar ku manta da wannan sannan in an kai kai ka kotu ba shari'a musulunci za a yi ma ba ta da za a yi ma amma sai ku zan kamar wasu irin mutane haka don haka ku bar ɗauka ga bidiyo abin da za a yi da an kashe a ta yi cikin siri a kashe ta kowa ya wace amma ɗauka da bidiyo tsakani da Allah wannan rashin wayewa ne kakka yadda hotonka ya fito sannan kai mai ɗauke ɗauke kakka ɗauka kai ko ka san ko yanzu in mutum ya mutu ma zuwa za a iya ana ɗauka hoton gawa a tura saboda rashin wayewa jama'a da rashin imani to me amfanin nuna hoton gawa gawa eh ko mina na dai waya ta zama mana musiba don haka ya kamata ku sa wayewa to sai matsala ta ƙarshe in an haka shi a sa taya me hukuncin azabtarwa da wuta ga shari'a ta musulunci shi kuma shari'ar musulunci yin azaba da wuta konewa da wuta ya saba ma doka ta musulunci ina fatar kun fahimta ga bakin wa kuke jin wannan ga bakin bello yabo yau nisan wannan wallahi na san shi shekaru babu iyaka da sun wuce. amma don me na kyale kuma hannun ba da goyon baya saboda wancan lokaci ba lokaci ne na zuwa a ce ba a yi ba ne in eh, mun ka buɗe wannan kofa to mun ba makiya dama su shigo a yi abin da ba daidai ba amma tun da mun samu yanzu abu ya lafa to sai mu zo cikin ruwan sanyi sai a yi gyara ga waɗannan abubuwa don ka a saki ina fatar kun fahimta to in kun ka diba in kun ka samu sahihul bukhari sahihul bukhari kitabul jihadi babu layu azabu la yu'azzabu bi babi imam al-bukhari ya kulla cikin kitabul jihadi yace babu la azabu bi azabillahi babi mai bayanin ba ayan azaba da irin azabar Allah tabaraka wa ta'ala mecece azabar Allah wuta to bai halatta musulmi su yi azaba da azabar Allah ba azabar wuta sai ya kawo hadisai guda biyu hadisin farko hadisin Abu Hurairah abu huraira ke ba da labari yace ba asana rasulullahi sallallahu alaihi sallama fi ba'athin manzon Allah ya tura mu cikin wata runduna ba'athin runduna waɗanda ake tura su ta wurin yaki manzon Allah ya tura mu cikin wata runduna kenan abu huraira yana cikin rundunat faƙala sai annabi yace in waje fulanan wa fulanan in kun samu dawane-dawane ya ayyana musu wasu mutum biyu su ɗaya ne kafin rai a'a wani laifi sun kawa manzon Allah da ya taba zuciyar manzon Allah sai yanke musu hukuncin cewa a kone su yace in tun fulanan wa fulanan in kun samu wani da wani fa ma bin nar ku kona su da wuta annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada ya ba su abu huraira umarni wannan yakin da za na. in Allah ya baku nasara kun ka kama da wani da wani a kona su da wuta thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira ce sannan daga baya annabi ya bamu umarni yau gobe da za mu fita sai mun ka zo ban kwana inda manzo Allah manzo Allah za mu wuce ai muna addu'a ko thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzon Allah ya ce hina arannal khuruja lokacin da mun kai nuhin fita zuwa ga yakin sai ya ce mana inni amartukum na umurce ku an tuhuri riku fulanan wa fulanan cewa ku kone wani da wani ko wa inna nara lalle wuta la yu'adhabu biha ba la yu'adhibu biha ba mai yan azaba da ita illa Allah sai Allah wuta ba mai yan azaba da ita sai Allah fa in wajadtumuhuma in kun same su faqatuluhuma ku kashe su kawai ina fatar kun fahimta don haka yanzu bayan an kashe ya halatta a sa taya a bai halatta ba sa taya haramun ne wannan shi kan kaga bai halatta yan an ce mai dabbanci wannan babu illa na fatar kun fahimta ya saba ma shari'a ta musulunci wannan hadisi kuma yace eh, Imam al-Bukhari da Imam Muslim da Imam Abu Dawuda da Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i duk sun fitar da shi kaga hadisi ne sahihi muttafaqun alaihi ina fatar kun fahimta yace yace wa innan nar la yu'adhibu biha illa Allah wuta ba mai yan azaba da ita sai Allah kun ji wannan sai hadisi na biyu shi kuma ya cewa wa an ikira mata an karɓi wannan hadisin daga ikirama ikiraman da fa ikirama ibn abi jahal yau ya zan babban mutum Allahu akbar eh? a asa an yaji an na Kuma, wa na ladina adaitun minhum mawadda Allahu akbar an karɓi wannan hadisin daga ikirama na aliyar radiyallahu anhu cewa sayyidina aliyar yadda Allah tabbata gare shi harraka qauman ya ƙone wasu mutane me sun ka yi ridda sun ka yi zindiƙanci sun ka yi su ta ma wuce ridda zindiƙai ne me sun ka yi mai laifinsu zuwa sun ka yi da wata aƙida cewa da na alishi ma Allah ne kaga gugubin yan shi'a kenan ko ehem gulat na shi'a sun ka da na ali Allah ne sai an kawo mai su da rayuwarsa ta ɓaci zuciyarsa ta rufe ko sai ya ce a kunna wuta an kunna wuta ce duk a jifa su an ka jifa su cikin ramin wuta duk sun haƙo ne shi ne ma ya ce anna aliyan radiyallahu anhu harraka ƙauman sai da na ali ya ƙona wasu mutane me ya ja shi ya ƙona su ɓacin rai fabalagamna abbasin sai labari ya kai ɗan abbas cewa ali an zo mai da waɗanda eh, eh, abin ga sun kai idda a'incan shi Allah ne ya kona su faƙala sai ɗan abbas ya ce laukuntu anani kan da ni ne lam uhar da da ban kona su ba inda ni ne ali to da ban kona su ba la'annan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal domin annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce la tu'adhibu bi azabillahi kada ku yi azaba da azabar Allah wace iri ce azabar Allah wuta kada ku yi azaba kenan da wuta walaqataltuhum tuhum inda ni ne nikan kashe su zani kaga ashe kenan komi kafircin mutum abinda kawai an ka yanke mai hukunci a kashe shi in an ka kashe shi kenan ku ta ku amma don haka da yau don Allah kada a koma sa'uta kaga sa'uta ba shari'a bace ina fatar kun fahimta kama kallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kamar da yadda annabi tsira da aminci su tabbata gare shi yace man baddala dinahu hudu wanda ya canza addinin sa faqatuluhu ku kashe shi kaga ashe kenan babu umarni na Allah babu umarni na manzon Allah babu umarni na sahabi babu umarni kowane malami konewa da wuta don haka kuna da wuta bid'a ce to ku nisanci wannan bid'a Allah ya kare mu daga bid'a wanda ya zagi manzon Allah me hukuncin musulunci akan sa a kashe shi yaya ya kamata a kashe shi cikin siri ba tare da an yi bidiyo ba kar ku koma yadda hoton ku ya fito in an zo kashin da kun ga wani zai dauka ce kai kai kai kai a amshi wayan nan tashi ba a dauka kun ji wannan kashewa aka cikin siri kuwa cewar ku hukuma ta zo ta dauki gawa ina fatar kun fahimta to kaga da wannan wannan athar kuma na sayyidina ali yace rawahul bukhari wa abu dawud wa tirmidhi wa nasai wa ibn majah wa darqutni wal baihaqi wa ahmad da imam al bukhari da imam abu dawud da tirmidhi da nasai da ibn majah da darqutni da imam al baihaqi da imam ahmad duk sun fitar da shi ma hadisi ne sahihi waɗannan hadisan duka sun tabbata duk suna nan cikin sahih al bukhari me suke nunawa cewa haramun ne yin azaba da wuta ba mai azaba da wuta illa Allah ina fatar kun fahimta to da wannan kuma zan ce to yau wasiƙa ta ta cika haza wassalam ina fatar Allah ya sa ta kai ga kunnan waɗanda an kai saboda su don haka kuma kun jiya don Allah kada a sake ƙonewa da wuta sannan don Allah kada a sake ɗaukar bidiyo ka kowa ya koma yadda hotonsa ya fito ga bidiyo a kashe cikin siri ku ta yau eh? Eh, kamar yadda suka yi muna madalla kaga sun yi mu sai dai a tahi can gwamnati ta yi amfani da technicalities ɗinta ta binciko su amma dai ba a ga hotonsu ba kamar yadda kuka yi kaga na Sokoto an yi bidiyo na Abuja an yi bidiyo kaga ƙauyenci ya shiga tsakani da Allah Abin da na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafe mini shafe cikin zukatanku Allah ha ƙara tsira da aminci da albarka da rahama ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka saukar da kaskanci da azaba da hushi da la'ana akan duk wanda ke kiya da manzon Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika